This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne kuka sake lalubo mitocinsa wanda a wannan karan yake watso shirye-shirye kan mitoci 1725 da kuma 60. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ta duniyar gizo a kan voahausa.com. da sallama masu saurari barkamu da warhaka. Grace Alheri abdu ke farin cikin sake jan ragamar shirin na wannan lokaci. Bayan labaran duniya Ibrahim Alfahame da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani amma kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum masu sauraro kuma barkanmu da hantsi ga labaran mai karantawa mai Alli. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi na'am da wani ƙudirin da ya share fagen tura sojojin ƙasa da ƙasa zuwa ƙasar mali wadda take fama da rikici wannan ƙudiri da bai ɗaya kwamitin ya yi na'am da shi ya bai wa ƙasashen afirka ta yamma kwanaki 45 da su gabatar da dalla-dallan bayanin shirin tura sojojin ƙasa da ƙasa zuwa mali gwamnatin riƙon ƙwaryar mali ita ta buƙaci taimakon sojojin ƙasa da ƙasa domin su taimaka mata wajen fatattakar kungiyar 'yan yakin sa kan musulmi da suka mamaye arewacin mali a farkon wannan shekara bayan an yi juyin mulki a kasar ƙudurin da aka zata a jiya juma'a ya yi allah wadai da ƙarin 'yan ta'adda a arewacin mali da kuma yadda al'amuran jin kai suka kasance a yankin ƙudurin ya buƙaci babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun da ya baiwa kungiyar ecowas da kungiyar kasashen afirka taimakon masana ta fannin tsaro da ayyukan soja domin taimaka musu yadda za su tsara rundunar sojan da za a tura mali tilas sai kwamitin sulhu ya yi na'am da dalla-dallan shirin a wani ƙudiri da zai gabatar nan gaba jiya juma'a magoya bayan shugaba muhammad morsi na masar da masu hamayya suka baiwa hammata iska a dandalin takrir a tarzoma mafi muni da aka gani a ƙasar tun lokacin da shugaba morsi ya ɗare kan ragaman mulki ƙungiyar muslim brotherhood ta shugaba morsi da wata ƙungiyar ƙawancen wasu ƙungiyoyi suna yin gangami daban-daban a lokacin da magoya bayan ɓangarorin biyu suka fara jifan juna da duwatsu ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar ta ce akalla mutane goma sha biyu ne suka ji rauni a wannan yamutse. Wannan tarzoma ta faru ne bayan da shugaba Morsi ya kori babban alkalin gwamnati a ranar Alhamis bayan da wata kotu ta sallami wasu magoya bayan tsohon shugaba Hosni Mubarak akan cewa ba su da laifi gane da mummunan su sumaman da aka kai wa masu zanga-zanga a bara. Nancy O'Kel ita ce daraktan ofishin Freedom House a birnin Alkahira ta faɗa muryar aka cewa sallaman mutanen da kotu ta yi tana jawo wa shugaba Morsin barazana to amma kuma ta ce hakan bai baiwa shugaban 'yancin korar babban alkalin kasar ba. 'Yan sandan kasar Pakistan sun kama mutane da dama waɗanda ake zargi ko kuma ake tsammanin suna da hannu a harbin wata 'yan shekara goma sha hudu wadda kasashen duniya da dama suka san da ita a saboda yadda ta tattara bayanan irin ayyukan ashen da kungiyar taliban take aikatawa a kasar jama'ai sun ce a zazzaban swat a arewa maso yammacin kasar aka kama waɗannan mutanen inda a ranar talata wasu 'yan bindigar ƙungiyar taliban suka harbi malala yousafzai a ka da kuma a wuya a lokacin da ta bar makaranta bayani kalilan aka bayar dangane da kama waɗannan mutanen to amma tun da farko a jiya juma'a mai magana da yawon rundunar sojan pakistan general asim salim bajwai ya ce malala tana ɗan samun sauƙi ya ce 'yan kwanaki masu zuwa suna da sarƙaƙiya ga farfadowar ita ɗin malala domin har yanzu tana some jiya juma'a wani mai magana da yawon ƙungiyar taliban ya ce a 'yan watannin da suka shige ne shugabannin ƙungiyar suka yanke shawarar cewa za su kashe malala a saboda haka sai suka bai wasu 'yan bindiga alhakin aikata wannan ɗanyen aikin jiya masallatai a duk faɗin pakistan suka yi wa ita malala ɗin addu'o'i a lokacin sallar juma'a suna roƙon allah ya bata sauƙi ƙungiyar taliban ta ce kan malala ya waye da yawa tana goyon bayan ƙasashen yammacin duniya kuma ta yi allah wadai da ayyukan ƙungiyar ta ce kuma shugaba barack obama na amurka shine zakaran gwajin dafinta jiya juma'a a birnin janiba wasu masana majalisar ɗinkin duniya suka yi kira ga gwamnatin pakistan da ta tabbata ta kare lafiyar 'yan makaranta musamman ma 'yan mata. Ta waɗannan labaru dai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan tawayen Siriya sun yi gama da sojojin gwamnati a kan mamaye wani sansanin mayakan sama na kariya a kusa da birnin Aleppo, birnin da ya fi kowane birni yawan jama'a a ƙasar. masu gwagwarmaya sun ce a jiya juma'a 'yan tawaye suka kai wa sansanin hari to amma kuma ana samun rahotannin da suka saba wa juna akan ko 'yan tawaye sun mamaye sansanin ko kuma a'a an dai ci gaba da fafata a wasu yankunan ƙasar Siriya. ƙungiyar da ke nazarin kare hakkin jama'a ta 'yan tawaye ta ce 'yan tawaye shida ne aka kashe a wani hari da aka kai wurin bincike a lardin dala dara kuma sojoji goma sha hudu ne aka kashe ƙungiyar ta ce yanzu haka ta kai hare yanzu haka ana ta kai hare-hare da jiragen saman yaƙi ana kuma yin mummunar gumurzu a lardunan idlib da dar ezor da kuma aleppo a halin da ake ciki kuma wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a syria lagdar brahimi jiya juma'a ya zanta da sarki abdullah na saudi arabia akan wannan rikici a yayin da suka gane a birnin jidda shugabannin biyu sun yarda ga bukatar da ke akwai na daina zumar da jini a siriya kuma a taimakawa miliyoyin 'yan siriya din da zo ta ratsa da su ko kuma ta yi wa barna masana tarihi sun yarda cewa watan a can a watan oktoban 1962 kimanin shekaru 50 da suka shige shugaban amurka na wancan lokacin ya yi abin gari Labaran duniya kenan kuka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da a wani sabon shirin na karamin sani gogumi ne. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ga Muhammad Salisu Rabi'u daga ɗakin manawa watsa shirye-shirye a kanan dabo dauke da bayanin irin rahotannin da muke raba da su a cikin shirin na yau. Malam Ibrahim barka da hantsi. Shirin namu na yau zai tsokaci ne kacokan a game da cutar shan inna. Muna dauke da matakan da gwamnatin jihar Kano ta dauka na ganin an kawar da cutar kamar yadda aka tsara. sannan muna ɗauke da kuma wani rahoto daga jihar maradi bayan wannan rahoto ne kuma za mu haɗa ku da malam abdulhaman yakubu a tattaunawa mu ta musamman da muka gudanar a gidan radio freedom kan cutar shan inna don haka sai a biyo mu sau da kafa a gaishe ka muhammad salisu rabi yau muna jin waƙoƙi ne na ummu sangare sabbi ga bakon bayan da ake samu a yaƙi da yaduwar cutar shan inna a jihar Kano, gwamnatin jihar ta sanar da korar manyan jami'an gudanar da rigakafin cutar shan inna a jihar. Gwamnan jihar injiniya Rabi Musa kwankwasa ne ya bayyana haka a lokacin da yake kaddamar da shirin rigakafin a makon da ya wuce. inda ya ce korar ma'aikatan ya zama dole in aka yi la'akari da yadda wasunsu suka maida aikin rigakafin wata hanya ta azurta kansu injiniya rabi musa kwankwaso ya kara da cewa ya ba da umarnin a cire dukkanin jagororin shirin rigakafin ne saboda an same su da almundahana wanda hakan ke kawo cikas ga yakin kawar da cutar a jihar gwamnan dai duk da bai bayyana sunayen waɗanda aka kora ba ya ce sun hada da manyan ma'aikatan lafiya na jihar da kuma na ƙananan hukumomi 44 ya ce gwamnatinsa ta damu matuka da sake bullar cutar a jihar don haka ne ma ya sa aka ɗau wannan mataki ya kuma bayyana cewa daga yanzu duk magidancin da ya hana a yi wa yaransa rigakafi lalle zai haɗu da fushin hukuma a nan kuma likitoci a jihar maradi ta jamhuriyar niger sun yi hasashen cewa abu ne mai wuya a kawo ƙarshen yaduwar cutar shan inna a kwana kusa in har ba a shawo kan matsalar iyayen yaran da ke hanawa a ɗigawa yaransu rigakafin a cewar likitoci akwai sararuna na akaba wajen kawar da cutar shan'ina ga ƙananan yara sabila har yanzu ana samun uwayen ɗaya da ke hana 'ya'yansu dokta muhammad abani ma'azu ma'aikaci a ofishin ministan kiwon lafiya na ƙasa ya bayyana matsalolin da ake fuskanta eh matsaloli ka san cikin irin wannan tsari matsaloli ana gamuwa wadda dai muka shi samu wannan lokaci wanda har yanzu ba su lura ba wanda suke hanawa a ɗuga ma yara a cikin bakin su abinda da harshen turanci ana ce mishi kado rufi a yara yan ƙanana eh, masu wanda ya kamata a ba maganin nan su sha a ce ba a ba su har yanzu dai akwai wanda ba a ciwo kansu ba duk da matsalolin da ake fuskanta sakamakon bitar shawarar da likitoci suka yi a jihar maradi ya haifar da abun a zo a gani da kashi ɗari da biyu cikin ɗari dr abani ma'azo ya bayyana cewa sai hamdala gurin da muka ɗauka don a samu yaro eh, wanda ba kai shekara biyar ba daga har zuwa shekara biyar ɗari bisa ɗari su samu a ɗiga musu wannan abin sakamakon da yanzu yana kamar muna ɗari da biyu kenan hamma an samu ɗan ƙarin yara tun da kasan abin yana ana ko suna zawa daga wani wuri da akwai bulaguro akwai gusa eh, mutane a ƙarshe dr muhammad abani ma'azu na ofishin kiwon lafiya na ƙasa ya ce ba za su rungum hannuwa hakanan ba sai sun ɗauki matakai kwakwala na wajen waye kan uwan ɗaya domin a cimma burin da ake so sai ci gaba da cewa matakai kara waye kai dai aka ayi ta zance da mutane ana gaya musu amfanin wannan magani da ake badawa ga iyalansu eh, shine dai za a yi ta yi ana kare mawa tun da rishin ne ah, eh, in mutum bai gane ba kaga sai ya kawo ya ce shi da ya raba amma in ya samu ya gane ya gane ba wani ba cuta mashi bane ake ba riga sama daga bane ake yi inda ita cuta ne wanda in ta kama yaro ya zama masaki har karewar ranshi to abin da kuma ana iya riga kahin shi har mutum ya gane ra'ayi rigakafi bisa wannan eh, cuta ba ba lahani ba ne rigakafi ya yi magani da fatan uwan ɗaya za su ba da 'ya'yansu domin a kawar da cutar sha'ina da ke na kasa ƙananan yara a duniya sha'ibu mani murya amurka daga maraɗi jamhuriyar nijar a gaida sha'ibu mani Da wannan rahoto na Sha'ibu Mani za mu kai ga tattaunawar mu ta musamman tare da Malam Abdulrahman Yakubu a game da cutar shan inna. yaron da ya samu adadin rigakafin idan ya haɗu da wannan cuta za ta iya mai illa ko idan dai ya samu rigakafi rigakafi ya inganta a jikinsa to gaskiya na gaya maka ko ɗiban ruwan akai aka zuba mai sha ba za ta yi mai komi ba ai ya garko jikinsa ta riga ta ginu ba za ta yi mai illa ba kwata-kwata ba zai kamu ba ai shine abun cewa shine shine maganar rigakafin kuma rigakafin nan yana ya duk ma rigakafin da ake da shi a duniya ya fi kowanne sauki saboda shi zaka iya horar da ko mai shara a titi ne ka koya masa yadda zai rike kwalbar yadda zai buɗe bakin yaro ɗiga masa ɗigo biyu shi ya sanya ma zaka ga an fito da tsarin da ake bi gida gida ana bi har gida a kai ita ce kaɗai allurar da ake bi gida-gida a kowane yaro za ka ga an horar da mata a nan arewa su shiga gida-gida lungu-lungu sako-sako kwararo-kwararo su ɗiga ɗigo biyun nan kaɗai a wannan lokacin wanda kowa za ka iya koya masa kuma ya kamata iyaye san cewa wannan ciwon fa da ake cewa na iska to gaskiya bincike ya nuna kwata-kwata ba iska ba ce ba rigakafi kwayoyin cuta ne kuma a ruwa ake shan su ruwan kuma yana dangantaka da najasa ba sai na maka bayani ba zan maka dogon bayani dangane da ya najisan nan take ba don a Kano kake zaune sauran mutane ma duk sun san yadda yanayin mu yake da yadda kwatocin mu suke da yadda al'adar take da yadda mutane suke suke suke suke ta'ammali da abubuwan da ya shafi kazanta wanda bai yara su kama wani ma bal zai gara yana wasa da ita ta fada kwata ya dauko ya sa baka zai iya kama da cutar shan inna Malam Abdulrahman Yakubu, alal misali, a jihar Kaduna an yi itifaki cewa an yi shekara biyu da rabi ba a samu wannan cuta ba kwatsam a wannan shekara ta 2012 sai gashi an sake samun bullanta kusan har yara kusan goma sha a jihar kano ma an samu wannan sake bullan a jihar katsina ma an sake samu wannan bullan a jihar arewacin najeriya eh, kusan gaba daya to babban dalilin abin da ke kawo kwangaba kwamba shine yaran da muke kaiwa gare su har yanzu su ake kaiwa gare su wanda ba iya kaiwa gare su har yanzu suna na gaya maka cewa da dama mutane har yanzu ba masu turjiya suna nan suna turjewa suna a haifi yaro suka ga wani gaba ɗaya tun rayuwarsa ya kai shekara uku shekara hudu duk wannan aikin da ake bai sha ba saboda kawai in an zo masu bi gida gida suna akwai matsaloli da ake samu wani sai ka ga cewa ba a je gidan ba ko kuma wani a an je gidan iyayen sun ɓoye yaran ko kuma a hana a ce ba za a bashi ba to wannan yakan sa idan ciwon ya bai aka samu akasari ya shigo ya bullo to zai iya kama duk yaran da suke kusa da wurin kuma idan yaro ɗaya kamu na gaya maka zai iya harbar yara ɗari biyu hatta yawunsa da suke wasa ko cin biskit ko cin wani abu ko kuma taɓa bakin wannan da bakin wannan yaro zai iya ɗauka in dai kwaya cutar tana yawo yaro zai iya haifar da dan makota ya kamu shi ya sanya yake da muhimmanci kowane ɗa ko ɗan waye a tabbatar cewa lokacin da ake rigakafin nan kowa an yi masa in dai ba za ka yi wa kowa ba in dai ba za a tabbatar kowane yaro an yi ku ba in zai za a babbar gurbi ɗaya ko biyu to sha mu Allah su ne za su sake yada cutar kuma ita kwayar cutar shan inna tana yaduwa ne kamar gobarar daji yayin da ka samu yaro ɗaya ya kamu a cikin birni ko a cikin wani guri yayin da najasar ta da ruwan sha ko aka samu akasi abincin da yake ci aka samu akasi wannan kwaya cuta tana tafiya kamar kamar kamar kamar rocket za ta shiga cikin ruwa ta fita ta tafi nisan wuri idan wani ya kamu ko a cikin ganyen a ganyen abinci ko a cikin ruwan sha ko a cikin fura da nono eh, ko menene in dai yaron da ba shi da garkuwa ya kamu to tabbas sai ya kamu da wannan ciwo sai dai ya danganta za ta iya tasiri sosai a jikinsa kuma wani zai iya tafiya yana ta yana ta fitar da ita ta bayan gidansa dauki dogon lokaci yana fitar da ita ba a sani ba to wannan zai sa cutar ta yadu kamar gobarar daji idan ka doda cancan ya balle idan ka doda cancan ya balle har sai mun fahimci cewa rigakafin nan ya fi magani idan kunne ya ji jiki ya tsira iyayen yara su ba rigakafin muhimmanci mata su ba rigakafin muhimmanci fiye da zuwa gidan yanzu wata kanta tafi asibiti kai ɗanta rigakafi in dai an sa biki ko suna to ko me take za ta yanke ta bar harkar ah, neman magani ta bar harkar neman lafiya ta tafi ta yawon biki so har sai masu gidaje iyaye maza sun fahimci cewa lalle ya kamata a taimakawa matan nan kuma a faɗakar da su kamar magana da izini likita idan bai gida baya nan wasu da dama wanda suke ki in kaje gidan sai a ce ai mai gidan baya nan to dama in ka ji ta ce mai gidan baya nan to dama ba ta so in ku tana so to tabbaci hakika duk mai gidan dawa zai ya sare mata kai in dai tana bukata to za ta baya a yi masa kuma in ya zo ba zai gane ba to gaskiya iyaye mata sai sun fahimci cewa rigakafin nan yana da mahimmanci kuma yana da in dai har mai kiwon kaza zai tabbatar cewa kajinsa ya masa allurai don kasa samu annoba to me zai hana ba za mu mai da mahimmanci mu ma yara jinjira kai mu tabbatar cewa kamun sun cika shekara ɗaya rigakafin su an yi musu gaba daya an gama na cututtukan nan da na lissafa sannan kuma wannan na shan inan da ake na gangami da na yau da kullum a tabbatar cewa an yi wa yaro idan dai har za a samu lunguna lunguna sako sako kwana kwana da gidaje birni da ƙauye a yi wa wasu yara rigakafi wasu ba a yi musu ba to ciwon nan zai sake mana bibai. har wa yau isa muhammad lawal ikara ina aiki a gidan rediyo nagarta da ke maraban jos katabu a karamar kuma gabi a kaduna gidan rediyo ne mai zaman kanshi Eh, na amfana da wasu abubuwa da na ji kai magana amma kuma gaskiya ina da tambayoyi eh, guda biyu ita kanta ta farko ma tana da ɗa maganar da ake yi ta shan innan nan kamar inda ake gani tana fama da shakaki na matsaloli musamman saboda da ake gudun rigakafi wannan yana da alaƙa da rashin fahimtar da mutane suka yi wa abin duk da irin faɗakawar da ake yi ina so in maka tambaya ne cewa kwanan nan wata ma'aikaciyar asibiti maƙociyata ta gaya wa matata cewa akwai bambanci tsakanin maganin shan inna da ake zuwa da shi gida da wanda ake barwa asibiti domin ni tana zuwa asibitin amma duk wani lokacin da suka zo gidan nan na ba su yanci na su yi ta ma riga ta mai da shi jiki saboda aka munna ma suke zo unguwan ba za su shiga suna wasa da yaran su musu su kara gaba na ce ko ma me ni dai a to amma matar ta gaya kuma tana aiki ne. ta gaya wa matata cewa akwai bambanci tambayar da nake so in yi shine gaske ne akwai bambancin tsakanin magungunan guda biyu sannan akwai illa idan aka hada maganin da ake zuwa da shi gida da kuma na asibiti wato kenan kamar inda ake shan magani ya wuce kima da ake kira overdose da, da nasarar turanci ana overdose din wannan cutar ko ko kawai di yanayin shanka babu damuwa wannan tambayar tana da muhimmanci kwarai da gaske ina so iyaye mata su karɓa kunnuwansu domin su ji bambanci to gaskiya ita kwayar cutar shan inna kala uku ce akwai ta ɗaya akwai ta biyu akwai ta uku ta ɗayan nan ita ce mai ci kama gobarar daji ta biyu kusan ma ba ta sosai ta uku ita ma tana da ɗan sauƙin raɗaɗi amma ita ma tana da hatsari kwarai da gaske rigakafi da ake yi na yau da kullum a asibitoci ita allurar ta haɗa rigakafin ƙwayar cuta ta ɗaya ta biyu da ta uku su ne ake yi wa yara da ikon allah da taimako na wannan magani yaro in ya gamu da kwayar cuta mai hatsari ta ɗaya ta biyu ko ta uku ba za ta yi tasiri a tattare da shi ba wanda ake yi na gida-gida ya kasu kashi-kashi wani lokacin abinda bincike ya nuna misali idan kwayar cutar da aka samu a wannan yanki ta ɗaya ce mai ci kamar gobarar daji to aka tashi yin gangami sai a ɗauko rigakafi mai ƙarfin gaske wanda yake zai kassara kwayar cuta ta ɗaya a yi gangami da ita daga zuwa ɗaya zuwa biyu zuwa uku zuwa hudu a tabbatar cewa an kakkaɓe ta wannan mai cin gobarar dajin so wannan rigakafi da ake samarwa na bi gida gida shi yasa ake gani za a ce to me yasa muna yi asibiti kuma muna yi a gida gida to bincike ne yake nuna cewa wannan lokacin ga irin allurar da ya kamata mu amfani da ita domin ita kwayar cutar da take a wurin wannan lokacin ita ce take da hatsarin gaske ya kamata a samar da rigakafi mai tasiri wanda zai sauri ya kasar ta daya sannan idan ta biyu ce ita ma to sai a samu mai karfi ta biyu idan ta uku ce sai a samu wacce ta karfi ta uku maganin ya amma duk ɗaya ne sai dai kawai ma sinadarin da zai yi rigakafin saboda wannan kwaya cuta ita ce take yawo misali an gano cewa kwaya ta ɗaya nan ita ce ta yawa a guri ko kuma a ita ce ta fi yawa a Kano a ko kuma ita ce ta fi yawa a Kaduna to inda ya fi lokacin in yi gangamin lokaci guda sai likitoci su tsaya su tantance cewa da gari kaza da gari kaza ya kamata su amfani da rigakafin polio mai karfin sinadari na daya ko kuma mai karfin sinadari na biyu amma duk kamfen kuma ruwan magani iri ɗaya ne sannan abin da nake so a gane shi ne kwata-kwata ita rigakafin shan inna ba shi da overdose ba a sha ya yawa idan ma aka yi wa yaro rigakafin nan a yanzu idan likitan da ya zo zai yi rigakafin bai gamsu da cewa je an yi ba babu alama domin in an yi rigakafin za a shafa mai wata 'yar wada a hannu ya nuna cewa an yi masa rigakafi idan aka ga ba wannan tawadar lokacin da ake bincike ana duba tawada ta goge domin tawada an shafa ta kan yi kwana biyar har kwana bakwai bata goge ba to in so samu ne a sake ka da da yana da illa da ba za a sake ban an yi mutum je a sake mai yau sannan wani lokacin zaka ga an diga wa yaro nan saboda ana ba da alewa sai ya ruga ya koma can a sake diga masa ba wani abu da zai haifar sai dai kawai ka rage wa wani idan misali gwamnati ta kawo rigakafin da za a wa yara dubu biyar to in ka zagaya ka sha sau biyu yaran nan dubu biyar wani yaron ba zai samu ba shi ne matsalar da za a iya samu amma gasken magana ko kuma a'a an yi kamata a yi wa yaro dan kasa da shekara biyar wanda yake sama da shekara biyar zuwa shida ya zo ubansa ya ce sai kai masa ko kuma shi ma'aikacin bai gane cewa domin ya danganta da girman yaro wani dan shekara wani dan shekara hudun ma ga ya mafi dan shekara shida girma wani kuma dan shekara dan shekara biyar din zaka ga bai kai girman dan shekara dan shekara wannan ba so ya danganta da yadda girman yaro yake saboda haka kawai abin da ake so yaran da yan kasa da shekara biyar da aka tabbatar da cewa su ne garku jikinsu ta yi kasa ya zama to sun samu rigakafin nan a lokaci guda kuma ba wai wani bambanci bane da wancan kawai dai yadda maganin yake ne yadda tasiri yake wannan nazari ne na kimiyya wanda ba sai an yi wa mutane dogon bayani a kansa ba amma ina so dai a sani cewa da wadda ake yi a gida da wadda ake yi asibiti da abu guda ne sai dai kawai wani lokacin za a haɗa mai guda uku ne gaba ɗaya idan ƙwayoyin cutukan guda uku duk su ne suke yawo a gurin amma kamar yadda ka sani yanzu ta biyu ba mu cika samun ta ba wacce aka fi samu ta ɗaya mai hatsarin gaske sai kuma ta uku shi yasa za ka ga yawanci ita aka fi kuma sannan za ka ga wani lokacin mai haɗe da guda ukun gaba ɗaya ake wannan a jikin kwalbar da kuma jami'an lafiya wanda su ne kaɗai za su iya cancancewa wannan cewa wannan tobb ce wannan bobb ce wannan mobb 1 wannan shine abin da nake so iyaye su gane sannan kuma ita ma'aikacin lafiya in ta yi biya watakila ba ta yi biya ne da za a gamsu ba in ta ce ba ɗaya ba bane watakila tana nufin dan kin sha asibiti jiya an yi miki na rigakafi ne da kullum in muka zo na gangami ko kin kai yaro jiya asibiti an masa so muke yau da muka zo gidan shi ma a tabbata an yi masa babu illa kuma babu matsala dan ya sha wannan ya sha wannan kawai abin da za ta yi ta gina masa garkuwar jikinsa ne ya inganci A nan kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci don jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Fama kuyuda masahudo yara hane mani nyone ako akili tauma kerefe kuma kanu lame umu nyona amada ni fora jaju haro wasono wasono wa uga kulo kutuwa animi inyone je inyona akado chokoro ba uye kuma dofone iku lame je inyona akado malika mana mana kuma a kanu lamɛn dubabu de ɲɔgɔnna a ma da nin fɔra janjo la koja saya ni koya mamuru ni mini ɲɔgɔn ha mati ɲɔgɔn etazuni janjo o diyara kanada janjo o pari janjo o diyara hey manu ni mama sai kuno te ba jajaji manyi To masu sauraro nan zamu da sahaya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana Ibrahim Alfa da birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. gaishe ku abinda kuma ya sauka na wannan jiko yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da Kibahiro ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fatar alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.